ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل zai koya masa rubutu da dacewa cikin magana da aiki kuma zai koya masa attaura wadda ya saukar annabi Musa kuma ya koya masa injila wadda zai saukar masa da ita